goma sha biyu ga wata rabi'i da eh, wata ramadan hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda kuma ya yi daidai da ɗaya da watan malis miladiya dubu biyu da ishirin da shida muna masallacin juma'a na na aisha ne da ke gidan da kalamabera a cikin birnin sokoto mai ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma na wata ramadan a cikin ci gaba da karatun muna cikin surat al'arab za mu tashi ne aya ta ɗari da arba'in da biyu kamar yadda za mu ji a bakin alarar nan أعوذ بسم الله الرحمن الرحيم وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فجنتي قال ربي فجنتي قال ربه أربعين ليلة وقال موسى لأخيه هارون Allah subhanahu wa ta'ala hayya yana ba mu kasara da Musa alaihi salam an gama kashi na farko an shigo cikin kashi na biyu kashi na farko kan annabi Musa alaihi salam da Fir'auna an gaba wannan kashin Allah ya halaka da Fir'auna ya gajar wa annabi Musa da shi da jama'a dai kasar Misra baki kai da yanzu aka shigo cikin kashi na biyu kan kasar annabi Musa alaihi salam tsakanin annabi Musa da mutane magoya bayan nan shi da ke ta roƙon Allah na cewa Allah ya kusantar da su daga Fir'auna ko kuma ga shi ya kusantar da su yanzu ta kaddama ta koma tsakani ne da iya nan Musa da Islam Allah ya ke tarar da su gulbi ya halakar da Fir'auna ana ƙetarowa kenan suka zawo suka tabbata wa kuma kansu suka ce annabi Musa mu ba ka sanya mana Allah mu ya zanga shi muna gani ne ya da wannan mutane da ganin kuma kansu Annabi Musa alayhi salam yace asha waɗannan mutane abinda suke ciki ne halaka su saboda menene za ka zo mutane jahilai a dan musa ya fusata sannan ya kire su zuwa ga yin fatali da abin da waɗannan mutane ke aikata Allah subhanahu wata ala ya tunatar da su ni'imar da ya musu na kukutar da su daga bala'in fir'aun da yanke ya'ya maza su da ya yi da kuma barin mata ashe yau ba kamata yi su hijire wa annabi Musa alaihi sanar to bacci an gama wani. Allah yi alƙawari da annabi Musa cewa yanzu zai gana da shi tsawon wata ɗaya sannan ya mai tsari daga wata ɗaya kwana talatin zuwa kwana arba'in kashi na biyu nan ko kuma bangare na biyu nan tsakani ne da mutane ne bayan Allah na kan da su da su Allah ya ce wa adna Musa na 30 lailatan mu wa annabi Musa alƙawari kwana talatin. Ya zo za mu gana da shi har tsawon kwana talatin yana can wurin gana Wani kwas ne Allah subhanahu wa ta'ala zai shi. da kwana talatin tahin kwana talatin su cika Allah ce wa tumamna ha bi ashirin sai muka cika mana kuma da abin da bi ashirin da kwana goma suka cika arba'in a nan suratul araf din a suratul baqara Allah ce wa idwa atna musa arba'ina laylatan ku tuna lokacin da muka da sauri da na Musa ya zo mu gana da shi ya yi ɗin kwana arba'in to kwana arba'in ɗin ba gaba ɗaya Allah ya ban mai kwana arba'in ɗin ba kwana talatin Allah ya fara su ba za a yi ɗin kwana arba'in na wata ɗaya to kayan wata ɗaya ɗin yi suka sai Allah ya mai ƙarin kwana goma kuma suka koma arba'in fatan mamin akawar bihi arba'i na laila sai alƙawarin da ubangiji ya ɗiba wa annabi musa na kwafin da zai yi suka cika kwana arba'in ciccici a lokacin da za shi wurin wannan kwafin na ganawa da shi wa ƙara musa ne a kan haruna sai annabi musa ce wa ɗan uwa annabi haruna shi ya roƙi Allah na cewa ga ɗan'uwa ne na haru yana roƙon Allah ya aiko mai annarci don ya taimaka mai ga wannan aiki. Zuwa na Musa na da kuriya kuriyar magana ta harshe. In yana ɗan yaro ƙarami a gidan Fir'auna, da ya jage min Fir'auna malamai suka ce sai da ya tafi tusa ya ce kai wannan haka yaro bai fadawa suka ce a Allah ya taimake ta yawon da yankin yaro ne ya ce a a ba yaro bai suka ce don kana so gwada shi ka gani a gida biyu da ta ake wuta na daga wannan zai dauka aka ta da biyu aka ajiya ta zarwa shi ta aka

saboda ta ta aiko haro ya zamo mataimaki gare ni ya ta karfafa ni a cikin da muka shiga dama Allah wata ala yana na wata niyya sai ga kuma roƙo a annabi Musa alaihi salam Allah aiko wa annabi Harun annabi ya zama mai taimako ga annabi Musa alaihi salam su dokar ya ta taba aikawa a matsayin manzanni a lokaci guda guri daya da annabi musa zai daga bukana musa ne a fili haru sai ce matsanwa ne haru ko hulukni fi kauru to kamar yi gini game da kulawa da al'amuran mutane ni ka zata da wurin gada wannan kuka alkawari da kwanye wala tattabi sabila da mufsidin kuma kada ka bi hanyar da mabarnata za su ce tafi kar ka yadda ka bi wannan hanya annabi Musa ya yi da annabi Bakine annabi Harun sai kama hanyar. yake ولما جاء موسى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن

wannan ma ja Musa da ya farkin Allah subhanahu wa ta'ala yake lokacin da annabi Musa ya zo daidai lokacin da muka fi ban mai bai saba da wani na zuwa ganawa da ubangiji ba masu ta'a da biyayya ta Allah ne cika da tsawon Allah na ce ba al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wallazi na aman au bil uqud ya waɗanda suka yi imani ku cika alƙawari na tsakanin ku da Allah da na tsakanin ku da ƴan uwan ku bani annabi Musa ya cika alƙawarin da tsatsaf a lokacin da ya je wurin ganawa da ubangijin wakallama rabbu ubangiji ne ya magana da shi fawaki sai musa ce rabbi ya ubangiji na arini an zur ilai ka gwada mini zatar ka in kalle ka in kalle ka yana ya ji daɗin magana yana jin magana sai ya begen ya gami magana a wannan ayar Allah na tabbata mana cewa shi Allah yana magana kamar yadda mutum ke magana amma magana ɗaya ba ɗaya ba yadda zafin mutum ba ɗaya ne da zafin Allah ba haka magana Allah ba daidai ne da magana mutum ba Allah na da ilimi mutum ma na da ilimi amma ilimin Allah ya bambanta da ilimin mutum duk wata sifa da Allah zai siffanta kai dai da ita wajibi ne a jingina wannan siffar gare shi ba tare da tsayawa ‘yan ma ga wannan siffar ba. Wasu na kore magana ga Allah, cewa ya Allah zai magana, magana mutum ke yi, in Allah ya magana shi ma ya zan mutum kenan. Saboda haka a nan, cewa wakar lamarin rafuhu waɗanda suka yi musu Allah na magana da wanda aya cikin alƙur'ani aka doke hujjar da suke kafawa Allah subhanahu wa ta'ala yake wa kallama Allah Musa taklima wa kallama Allah Musa taklima Allah ya wa annabi Musa magana magana ta kwarai suka ce a'a ai Musa ya magana da Allah amma ba Allah ya magana da Musa bayan Allah bai magana bayan an faɗi wannan a wancan ayar wa kallon Allah Musa da Jilima a cikin suratul Nisa sai ga wakana wa kallama rabbuhu to nan kuma yaya za ku yi ku kada a hana wannan jumlar da Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo فبهت الذي kafa, dan na sai suka yi kwatakken suka rasa yadda za su yi su juya wuta wuta saboda haka Allah na magana wasu su ce yana magana amma ba da sauki ba ba da harafi ba ba da baki ba ba da harshe ba to me an tsayawa wannan kuma wannan kenan ka yadda yana magana in ka yadda yana magana shi ke nan ka yi imani yana magana to shi ke nan ka kai amma wacce maka ba da baki shi ka magana ba ko wacce ba da hanci shi ka magana ko wacce ba da sauti yake magana ko wacce ba da harfi ke magana ba ina ne cikin Qur'ani ko hadisi Allah ya gode wannan da gani yana magana eh yana magana da me yake magana kace ba sani shi ke nan ka hutar da kai imanin da ya waje ba ga kowane mumini ke nan ne imani da Allah na magana irin magana da ta dace da shi Allah subhanahu wa ta'ala da wacce gaba ta magana da baki da hannu da kafa da kai da kunne da sauti ne ko da harafi ne su wannan ba wanda ya kuma ko tambaye ka ce da sani Allah قال في الله ne ba za a بظهر ba har أبدا Matuƙar tana cikin talittarka ta duniya a a gani na ya kori gani. ta a nan kuma wasu suka kore cikin cewa gaba ɗaya ko lantara ma ba a ganin Allah don da Allah ya ce wa Musa lan ne kuma lan tana nuna har abada to abada ne ai duniya ke so da zarar duniya ta kare an kai ƙarshen abada an canza wata rayuwa kuma ta daban wadda ba inda aka hito ba saboda haka abadiyya din na karewa ne da ƙarshen duniya amma a lahira Allah ya ce wujuhu yawma idin na ila rabbiha nazir wasu fuskoki a ranar alkiyama suna cikin ni'ima kuma suna masu bibi ga ubangiji Allah ka sa mu kanka ranar alkiyama Allah ce lillazi da asan rubutuna wa ziyada waɗanda suka kyautatar da ayyukan a ranar alkiyama suna da aljanna wa ziyadatun da kuma ƙari ƙarin bai kuma bayan mutum ya shiga aljanna malamai suka ce ganin Allah mutum ya gayyace ka wani larura ce ka halarci larurar ba ka gane ba sai ka ji ba ka jin amma ka zo wani larura an gama ka gane ka gaisa da shi ka tsaya shi murna sai ka ƙara jin daɗi saboda ka tashi da aljanna a dogoron ka wani babba wanda ya yi aljannan nan jin daɗi menene ganin ubangiji subhanahu wa ta'ala da kai ta tsohuta mai a nan duniya ba ku gane ba kuma kai imani da shi kai imani da gaibu to wannan gaibu yau a duniya lahira tana son ka gane kiri kiri sai Allah shi bayyana ga wannan ranar Allah ba wa ta'ala ya ce yau mai shafu an safin wai da auna idan su jure fala ya faɗi ranar da ubangiji zai bayyana da ƙauro ne yadda mutane ce sifofin ubangijin nan to ranar alkiyama ubangiji zai fito wa mu'minnai cikin siffar da ba su taɓa sani ya siffar ta kai nai da ita ya ce ne na ce kuna ya ce ubangijin mu ce jira ku gani Ya ce gane ne ya ubangijin ku su ce a ina ba ka ubangijin ku wannan kan ubangijin ya taho gane ki kuke saboda haka ba kai da kuma Allah ya san cewa ba su san da wannan siffar ba sai ya koma ya zo da siffar da suka san shi da ita sai yanzu ka ga ku a ce ka wani gaskiya ne ku yi sujuda yadda kuke mini su jada a duniyar nan to nan ba da hira ku jada zai gaba ɗaya mummunai sai su yi jada mena haikai sai sauran tsaye waɗanda suka shiga musuluncin cikin minafi ban sai Allah mai da ban su a waro wanda bai kan kowa su yi su yi su yi su ma su da su da ina Allah ce fara ya tafi ba su yayin su da don su jada munafiki suka kai a duniya ba su jada gaskiya ba to lahira kuma gaskiya ce to saboda haka ba wanda yake sai da Allah a nan duniya matakai da cikin rayuwar duniya annabi sallallahu alaihi wasallam an tambaye shi har ra'aita rabbak da Allah ya kire shi har saman sammai bakwai ya ba shi salloli guda biyar inda da muke yi sai da aka tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam shin ka ga Allah wai yace nurun anna yura haske ne ya za a ganshi saboda haka bai ga Allah idan Muhammad sallallahu alaihi wa sallam khairu khalqillahi ajma'in shine da talakai duk baki daya sayyidul awwalin wal akhirin shugaban halittar farko da kuma na karshe sayyid walad adam duk dan adam gaba ɗaya shine shugaban bai ga Allah ba a cikin rayuwarsa ta duniya waye ka to ya ga Allah ba wanda ya sai da Allah saboda haka waɗanda ake rukuwa cewa za a ba su wata tarbiyya cikin tarbiyyar nan da aka ba su za su ga Allah rudar da su ne ake rudar da su ne ake ba gaskiya ke faɗi musu duk abin da ake faɗi musu na ganin Allah ƙarya ce ake musu sai an bar mutum cikin halwa yunwa ta koɗai ta koɗai ta koɗai ta koɗai tukunan lada a kawo hitila mai bala'in haske a dalla da fuska ce ba dole shi ta ganin abin da wasu abubuwa a wata rayu ba ta gane ce a ta gane ce a ce ka ci wani sai a mai ta cikin yunwa in yadda bai gane ba lokacin da za a kuma fito da shi a galla mai wannan intanet ta ganai sai da wasu abubuwa ki awo na ganai na ganai na ganai da ke nau da ka koma ku ba dole ce ya gane ba zai shi samu kai ne ke samu abinci ya ci zama da ka bani tsoro Allah wallahi masu alkiyama sai Allah ya tsaye da mu ya karbe mu ilimin da Allah ya babu. wani aiki muka yi da izini ce za a nabi ke neman tsari wa ozu ka min ilmi na yamfa Allah ina ka da ina neman ka tsari daga ilimin da ba ya amfani duk ilimin da ke ɓar da mutane ke ba ilimi ne mai amfani bai daga cikin ilimin da mutum zai ci moriya sai a rana alkiyama ko kuma shi na alkiyama annabi sallallahu alaihi wasallam da yake idan ba ta insani ya kafa amal illa min salat sadaqatun jariyatun aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladun salihun yad'u lahu idan mutum ya mutu aiki ne gaba ɗaya yayi sai sai abubuwa guda uku za a zanta rubuta mai ladan waɗannan abadi sadaka wanda tana nan ai ana cin moriyarta ko mai ita na lahira ana rubuta mai ladarta dan da ya haifa wanda ka mai addu'o'i ko yana lafiya ana rubuta mai ladan addu'o'in nan da sadakoki da kane sai mai ilimi ya mufa mai amfani da sai bi sai yun tafa ubi ko wani da ta'alika da sifatu wurin sadaka sai annabi ce jariyatun sadaka da ke nan kahe ana cin moriyarta ba wanda ka ba naira ɗaya yanzu sai ko sai kan ba an rubuta maka lada an wuce wannan babu da masallaci da muke ciki sadaka ce jariya ko da wanda ya gina masallaci yana lahira masallaci na na ana sallah ciki a to sadaka ce jariya ana rubuta mai lada wurin ce yace awwaladun salihun waladun salihun ba salihun ba ɗa managarci wanda ke yawa iyaye ne addu'o'i to ana iya aika musu ladan wurin ilimi au ilimin yuntafa'u bihi ilimin da ake amfani da shi wurin addini ba ilimin da ke fatar da mutane ba saboda ka ganin Allah a nan duniya kwaukau amma a lahira tabbas ko menene za su ga Allah walakin anzur ila al-jabal Allah ce ma annabi Musa ga dukan tsoro sai ne nan ka kafa idanunka an gari na na yiwuwa to bisa illa ka zo ka dibi wannan dutse fa in istaqarra makanahu Allah ce zan bayyana ga dutse amma idan na bayyana dutsen ya saurar kaɗe eh, inda yake yanda yake to ba saba karani za ka gani falan ma ta jalla rabbuhu lil-jamal a lokacin da barbushin ubangiji ya fara haske ubangiji ya fara bayyana ga wannan dutsen da dakkan din gaba ɗaya sai haske ne ni da dutsen gaba ɗaya manzo Allah ke kenan sai daga cikin ulul azmi min ar-rusul annabi Musa alaihi salam bai ga Allah kuma Allah ce ba ka iya gani na to wani na kuma da zai ce shi ya ga Allah wani makarici sannan ina ya ce wanda Allah ya magana da shi kai tsaye babu wasuɗa ya ji magana Allah amma duk da haka bai ga Allah ba bale kai da mene ne to ni akukanci kama da Allah bale haɗe za ka ga Allah Allah ce wa haka Musa sa'ifa sai annabi Musa ya faɗi mammi sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wannan umar da annabi Musa alaihi salam yayi Rana alkiyama annabi sallallahu alaihi wa sallam yace ni ne farkon wanda zan fara tashi da fita daga cikin kabari ko da naka hitowa sai na ga annabi Musa sallallahu riga na tashi yayi ko ko shi bai suma bane saboda sunan duniya Allah ya komar da shi yasa a ranar alkiyama shi ba zai wannan tumar da kowa zai yi ba annabi ya ce to shi abba sani ba tabbacin na cewa bai san gaibu ba ki falan ma a fa a lokacin da nan Musa ya kalata, ya taso daga sumar qala sai ce subhana sarki ya tabbatar maka ya Allah tubtu ilaika na tuba zuwa gare ka na dawo zuwa gari ta ma'ana na dawo da ce wanda kai nan tarani na yadda na zarfi Allah wani wani mu'mini kuma ni ne farkon mu'minai masu imani akan cewa ba a ganin Allah a nan duniya قال يا أبو قال يا موسى إني على الناس برسالاتي وكلامي فخذ ما أتيتك فخذ ما أتيتك وكن من الشاكرين فخذ ما آتيتك وكتبنا له في الملواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة فخذها بقوة واحذر قومك يأخذوا بأحسنها تغويكم دار قال الله سبحانه وتعالى يتي يا موسى يا كان موسى إن صفيتك نينا ذاكيسا على الناس أكم متى من زامنك كف باكينا برسالة إلى منزل كينا تبو دهكا na zaɓe ka a matsayin yanzu wanda kalami kuma na zaɓe ka da yin magana da kai a cikin duk da kan zamanin ka baki ɗaya wa kuma saboda ka ta an shi abin da na ba wannan manzancin da na ba ta da kuma a taura da na ba ta to ka riƙe su riƙi na ƙwarai ko kun kuma ka zama mina shakiri daga cikin masu gode wa ilmomin ubangiji waka tabna da kusul allah allah ya kai muka rubuta mai a cikin alluna a tauran da muka ba shi min kulli shay'in ko wani irin abu mun rubuta mai a ciki mau'izatan akwai wa'azi ciki wata filan da kuma bayani dalla dalla da sai shay'in da komai saboda Allah ya ce qur'a da quwwati karki a tauran nan da karfi wa amma ya kudu ya amsalha kuma ka mutanenka, mutanen ka su yi riko da kyawawan abin da ke cikin attaura kyawawan abin da ke cikin attaura shine lokacin da za a ba mutum zafi. ko dai ka aiki haƙƙinka ko kuma ka yaki abin da aka hukunta shi ne yakiya wani ya guje ka ko karama ko ka yaki in karama daidai bugun da aka yi ma ba kai zalunci ba kuma ya halatta wannan abin da ka aikata amma ya hiya ɗin yanzu don da kai ya hiya don to Allah zai rubuta maka lada na yafiyar nan da kai sannan shi ma wanda kai ya ba zai ga mutuncinka zai daraja ka zai ga cewa lalle kana da kyawawan ɗabi ashe ya fi yake nan tafi al'ahasan shi ne adabar ma'asa rashin ramuwa sai ka yaji an da abu biyu duk wanda ka aikata daidai ne amma wannan ya fi wancan lada wanne ne a hasaru kuma shi ne wanda ya fi lada ka je ka aikata wanda ya fi lada ka aikata a hasaru kuma ke abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya umarce shi da shi Allah ta alladina yastami'una al-qawla fa yastami'una ahsanahu wa in sauraron wa'azi sai su bi me ahsanahu ababen da aka ambata cikin wa'azin nan mafi kyawo in suka tashi aikatawa ya shi suke aikata to shi ne ma'ana a da ku ya wuru bi asana Allah kun sa ulikum ta fasiqin kuma zan nuna muku gidajen nan na kakirai. bayan na hada kasu zan ce muku sai ku ji baka gidajen nan kuma haka ya faru sai Allah ke سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية وإن يروا كل آية آية لا بها وإن يروا سبيلهم بلا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيلهم بلا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة كذبت أعمالهم هل يجزون إلا Allah ce ba a sarrafa al'aya fiye. Ba da jimawa ba zan kau da ayoyi. Zan kau an aya fiye daga ayoyi na allazi ne ta kabbaru da al'ar. Waɗanda ke girman kai a ban kasa da gairar haƙƙin da gairar haƙƙin ba bisa cancanta ba, to zan kau da su daga barin lura da ayoyi ga mu'jiza da gaskiya amma ba ita kuke gani ba yadda duk kuke ganin gaskiyar nan to ƙarya ce kuke gani barna ce kuke gani don Allah ya muku kaurayi saboda ne saboda girman kansa wa in yara kullu ayatin la yu'minu in sun ga duk ayoyi da dubu mu'jizozin da Allah zai aiko to ba za su ci ba ne da mu'jizozin nan ku gane cewa daga Allah ne ku koma ma Allah fi imani da su ba za su ba Mu mu'jizozi tara aka aika wa annabi Musa alaihi salam amma duk gaba dai bai sa ku aure imani da shi da bango ya bayar wa in yara min ar-rushdi idan suka ga hanya ta shirya la ya tafi gudu sabila ba su ne wannan hanya a matsayin hanya ta bi wa in yaro sabila da gaibe amma idan suka ga hanya fata a ya tafi gudu sabila maza maza sai su zo wannan hanya Ya ce ma ta daga hanya ta don Allah ya sa musu kauda ido zalika Allah ce dalilin da ya sa muka kawar da idanunsu daga bada gane mu'jizozi cewa daga Allah ne in so ga hanyar shari'a ba su bi in so ga hanyar fata sai su je su bi bi annahu dalili ko cewa su kazzabu bi ayati sun tun da ayoyin saboda ka ba zaɓin Allah ne na cewa ya tilasta su su cikin gaskiya a'a jarabawa ce Allah ya دازار عدان الله يفعل فدازار جد كيا فوق دازار قريا فدو كتلي الله قريا مكتا تو قريا تند آل يمن سيا الله مكتا الله تكامش وانا نسوب الزكة آل الله تو كي إيماني آل الله وزيسو الله سي شيء كنا يأو يسو يدشير يدسو يدمن جابوه وكانوا عن هذا غافلين kuma su kasance mara kana daga ayoyin Allah ba su kulawa da ayoyin Allah sun sa kafa su shuri wallazina kallafu bi ayatina Allah ya ce ba jama'a nan Musa sun kadai ba duk wanda ya karyatar da ayoyinmu da muka aiko manzanninmu da su wada ƙa'id akhira kuma ya karyatar da haduwar ranar lahira ya ce fat ai ba za a yi wannan haduwar ba Allah ce haɗa ƙat a amalikun ayyukan su duk sun lalace duk aiki alherin da mutum ya aikata mutum ya ce ce wanda kuma da imani da Allah da imani da Allah ya ba ina alherin kuma da aikata ya ku aikata alheri bai taba ba wani rance ba ba da rance na aiki alheri bai taba ba wani talaka ba ko kyauta to duk wannan aiki ne na alheri bai taba kama ma wani aikin shi ya taimake shi ba aiki alkhairi bai taba wa wani kalami mai daɗi ba aiki alkhairi ne da duk sauran ayyuka bai taba taimako wani ya samun mai aiki a wani wuri ba ko ya ba shi aiki a karkashi ne yana yana biyan shi ba bai taba cika alƙawari ba bai taba faɗi gaskiya ba duk ayyuka ne na alkhairi ko kafiri ya yi ana rubuta wannan aikin alheri a matsayin aikin alheri amma a nan duniya za a saka mai da wannan aikin nan aiki aikin alheri da kashi ya duniya a nan duniya ne za a saka a lahira ko ma'auni ba a zaru bale auna aikin me za a auna sharri zalla ne to tsayin kuhalin auna za a yi saboda haka ko aunawa ba yi Allah ce to wannan aikin alherin da suka aikata ina tushen da aikin alherin zai tsaya a kai Shi ne imani babu shi a ranar lahira za a nuna mu ga kimilin aikin alherin da suka aikata inda mu'min ne kuke sai a ka duka mizani amma da yake babu ne bane Allah sai umarci iska sai iska zai wuce da aikin nan nasu suna ji suna sani na ila ma عملوا min عمل فجعلناه هباء منثورا Allah ce za mu nufi aikin da suka aikata na alkhairi inda mu'minne ne da lada za a basu a auna wannan aiki na alkhairi amma tunda da ba mu'minai bane sai mu mai da wannan aikin haba'an awa kura mankuran abin wace da duk gaba da awa kan da aiki mutum ya fi cin ciwo a ce ga haƙƙin da za a baka inda ka yi za amma tun da baka yi ba shi kenan ya fi ciwo bisa da ce a ya ajiye maka wani abu inda ta yi kaza bai zo wani abin ba to inda ya gani da idanu to ya fi cin ciwo sai sa Allah ke sai mun nuna musu bayan nan duniya abinda suka cancanta a saka musu Allah ya saka musu da shi a nan duniya har ko sai ku na duniya sai zai ce cikin kwanciyar hankali an kasuwanci ne a ta ce riba da sauransu da makamantansu ya ba su lafiya a nan duniya ya ba su abinci ya ba su abin sha amma na gira ko ƙyan Allah ke hali da zauna ba a saka musu da komai illa ma ta yi amalu face abin da suke aikatawa ne za a saka musu da shi sai mai alaƙa wai ya kwada ƙwararru da عجلا ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين ولما كبر في أيديهم ورأوا أنهم قد قالوا لئن لم يرحمنا ربنا قالوا لئن لم يرحمنا ولما رجع موسى إلى قومه غضبان عسفا قال بئس ما من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكانوا يقتلونني فلا تشمت بي فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين Ban kushe ba har yanzu cikin kisa na Musa laifin salam inda karatun ya faru, alkawar ya sai da annabi Musa laifin salam ya je ya kwas na kwana arba'in yana ganawa da ubangiji subhanahu wa ta'ala ya je wurin kwasu Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu labarurukan wasu ababen da suka faru kamin a kai gaba ta gaba kuma to wadda gabar da alaran mai karanto gaba ta gaba ne. da annabi musa ta yi ran kwastin kwana arba'in me ya faru bayan gari Allah ce wattakhadha qaumu Musa min ba'dihi min hulliyatihim ijlan jasadan lahu kuwa. quwa wattakhadha qaumu Musa mutane annabi Musa sai suka riki kace ijlan jasadan wani dan maraki jasadan mai gangan jiki lahu kuwa wanda ke boda a matsayin mai su rike shi an abin bauta da mai suka yi wannan ɗan ɗin, min kulin yi da wasu kayayyakin kwalliya na a wani lokaci ne suka yi wannan ɗan ɗin, min ba bayan tafiya na da musa wannan kwalliya kayan su baro misra a lokacin da ubangiji ya umarce su da barin gari sai suka ce to dabara zamu samun je mu ari kayan kwalliya wajen jama'ar fir'auna na cewa gobe muna da buki wanda ke da buki kuma ba a kawo mai tafiya don an san biki gari sai mai musu kau da ido mai musu dabara in ya turfin cikin dare sai musu laliya matan banu isra'ila magoya bai annabi musa suka je suka aro kayan kwalliya gwanagwanai sarƙoƙi da kandaye da zobba da makamantansu domin bukin da za su yi. cikin dare eh, sai suka so lale ana ta san ma alkibiri duk gari ya yi sai zuwa kan hanya suka farge ana wayewan gari ina musa ina jama'a musa ko ɗai sai ta kuka hanya sun ce fir'auna yake tawo dabarar da suka yi kenan to maza a shirya abinci duk gari gaba ɗaya duk aka shirya aka samu hanyar aka bi bayan an bi su ne can sahiyar da ba su dawo ba kenan Allah halaka su to tun da an halaka waɗanda da aka aro kayan da gare yanzu kayan ado ɗin nan sun zama halar malar ga mutanen annabi Musa bayan Musa nabiyullahi ya je ganawa da Allah sai Musa zamiri shi ko sai kullo da ibada dokin da Jibrilu ke hawa idan zai zo ya kawo mai abinci sai ya kyakyaci duk inda dokin ne taka da ya ɗauki kawa ko nan kushewar wurin yana ganin wani ya yi damshi tsiri ya yi sai ɗibi wannan ƙasar lokacin da ya fara wayo ya ɗibi ƙasar takon tocin jibiri ya kunshe ya ajiye baya annabi Musa ya wurin ganawa da Allah sai ya ce Isra'ila kayan nan da kuka aro na tsawa ku kawo an ajiye mai wata dabara bayan ya hidda tura san malaki a cikin ƙasa kamar yadda masu tukwade ke yadda turar tukunya gwargwadon lambar da suke so a narko darma a zo a zuba sai kuma ka ga tukunyan ta hito daidai yadda ake so to musa samiri shi ne farkon da ya fara wannan aiki ya hidda surar ɗan marakin sannan kwalakwallon da suka bashi ya narke su ya zuba sai ga ɗan maraki ya wasu malamai sun ce da jini a jiki ne wasu malamai suka ce a'a ba jini a ga jiki ne ba daga baki ne har zuwa cikin ciki har zuwa a tubura kwarkwaro ne rabi saboda aka yi iska na bugowa sai kada yi na huru. sai a ta kamar shi ne ke boda alhali ba shi ne ke boda faƙaɗa sai ta haza ilahu ba ilahu musa ba da biya ya ce ga allan kudan ga Allah musa man cewa ya yi da allan nan yadda ya ce allah ya kare ta wani rufi ganar dabarar da samun yake nan ya ɓadda su kwana arba'in ɗin da annabi Musa ya yi wurin ganawa da Allah su ko suna nan suna bauta wa ɗan Shi yasa su gano Isra'ila suka ƙirƙira zamanci suka jingina wa Allah suka ce lan masanin naru illa ayyaman ma'duda. Ai mu bano Isra'ila wato Yahudawa wuta ba za ta shahiru ba. Wutan jahannama sai dai 'yan kwanar kan. da mutanen fir'au da mutanen musa kwana arba'in da suka yi suna bauta wa ɗan barikin nan da wannan laifin ne allah zai kama mu wannan ba zan zalunci ba a kama wani da laifin da abin da bai aikata ba bani isra'il zan lokacin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam suke wa gama gani Allah ce ce wani alƙawari ne ke tsakaninsu da Allah التخلص عند الله أبدا على الأول يتقي لألا تهكنا باب ولا على الأول الله سبحانه وتعالى ينأتي ولا تزر وزرة وزر أخرى وما يتقي ما قلنا معذبين أنت أنا بعد gaba annabi Musa na can wurin ganawa نتكي ɓarnar باين ke Allah ce eh, alam yaro annahu la yukallimuhum cewa ba ku ganin cewa na dan marikin ko magana ne a musu za su rike shi a matsayin shi ne Allah kai kana magana kana amsa kana basuwa kana tafiya kana ci kana sha amma allahn da kake bautawa ko ɗaya bai iya yi daga cikin ai wannan ya zama bauta wala ya hadinin sabila kuma ba ku ganin cewa zai iya shirye da su wata hanya da rana ɗaya ya taɓa tashi ne musu wa'azi kamar yadda ne Musa ke musu wa'azi na bai taɓa yi kuma su rike shi a matsayin Allah wanda aka bauta wa ku? su rike shi a matsayin Allah wa kanu zalimin sun kasance waɗanda suka zalunci kanun su da kanun ba wani ya zalunce su wannan ma su kai kafa fi aidihim lokacin da suka yi cizon hannu shi balarabe abin da ke faɗi kenan suka fa fi aidihim an kayar da shi bisa hannaye nai bahaushe kuma ya ce yake yanciji yatsa to lokacin da suka yi cizon yatsa sai da na sani kenan wara'au annahum qad dallu suka gane dai cewa yanzu dai sun fata qalu suka ce la illam yarhamna rabbuna wallahi idan ubangijinmu bai mana rahama ba wa yadkhulna kuma an bai gafarta mana ba la nakunanna min al-khasirin wallahi sai in zanda daga cikin masu hasara bayan kun gane ga suke ke amma wata magana da da baya take sai ana Allah ya gabatar da ita amma cikin surar fa'a jinkirtar da ita Allah ne don ba a zama takardar mutu ba Musa bai dawo da kina taurin wurin ganawa da Allah sai da ya dawo ne suka tabbatar da lalle sun aikata ba daidai ba a lokacin ne suka yi da na wannan mara a Musa ila ƙaunihi to annabi Musa da can bai iso ba Allah ya ba shi labari inna qad fatanna qawmaka min ba'dika wa adallahum al-samirin Allah ya tabbas mun ni mutanenka min ba'dika bayan mun kire ka ka zo ka yi wannan kwas na kwana arba'in mun fitine su da wata jarabawa sai zan wasu daga cikin su ba su jarabawa a ganin shi darasin da suka samu da kwafin da suka samu ga annabi Musa akwai wani abin da zai zo ya iya kau da su daga wannan darasin da training da suka samu ko kuwa ba ko akwai sai Allah aika musu wannan sai zan kuwa wasu masu wannan jarabawa ba ke da har yanzu akwai sauran training da suke bukata a yi lokacin da Allah faɗi ba annabi Musa bai husata ƙwarai kamar yadda ya zo ya isko su ga su kuna aikata wa. da annabi Musa ya dawo ila qaumi ya zuwa ga mutane ne ga na, ko da ya dawo yana cikin fushi don Allah ya riga faɗa mai abin da ke faruwa asifan yana cikin mai tsananin bakin ciki al-ghadabu fushi al-asafu fushi wanda mutum zai iya ɓoyewa Fada sai ce bi ita ma kalaftu nuni min ba'di kir da abin da kuka maye mini da shi min ba'di bayan tafiya ta wani gada wasu kwana nawa ne har yanzu kukun ƙosa da jira nan har wasu ku sun canza hanya a ajintum amlar rabbikum Ya yace shin gaugawan jiran umarnin ubangiji kuka yi sa suka canza hanya ko ga umarnin da ubangiji bai taho cikin gaggawa ba ya sa kuka canza hanya ko komai wa an al'alwa sanan musa yadda alluna a taura da ke ga hannu ne wa akhadha da za yi rasu akhihi yajruhu ilayhi yadda kan magashin kan annabi Haru, wasu malamai suka ce da gashin gemi ne kama gashin kai da gashin gemi yana jawo kuwa gari wa kada da rasu a kan yanzu ruhu ilai ƙalar na umu sai annabi Haru ya ce ya kai ɗan ɗan’uwana ɗan’uwan ɗan shi ne amma ta gefen uwa sai ce yabna umma ya kai dan uwana innal qawla ne. mutane to rauna na ni na kasa control din su babu yanda bai da su ba babu irin kokarin da bai ba amma suka rinjaye ni wa kanu da ni har sun kusa su kashe ni nan ban ba su dama su aikata wannan aikin ba saboda haka fala ta shi fi biyar a'da kada ka bari abokan gaba su yi mini dariyan gayya su koma ba suna cewa bai Allah da muka tashi abu kaza an hana mu yi to gashi yanzu kan Musa kuma ya taho ga abin da shi kai mai bai Allah to ka bar abokan da ba su ce mini gwai wala ta tani ma alqawmi sannan kada ka sanya ne daga cikin mutane azzalumai wanda suka bauta ma dan mareki ba tare da su ba ko ba da goyon bayan annabi Musa da ya ji wannan uzurin da ya bashi tukunar da sai sake shi kuma ya ji tausayi shi ma Musa ya da ya sani da wannan mataki da ya ɗauka a cikin hushi sai da ya sani a samu. Fada sai ke rabbi ya ubangiji sirri ka gafarta mini ni musa a matsayin ni ne jagora ga halin da al'umma ta suka shiga ciki tabbas akwai wani sakaci da na yi kuma laifin da al'umman nan suka aikata zai iya shafuwa ta don ne a jagoransu saboda haka tun tashin farko ya fara roƙo Allah gafara na ce mai ikirle ka mini gafara wali akhi kuma gafarta ma dan uwana mauna wa dakilna kuma ka shigar da mu fi ta cikin rahmatka aljanna kenan wa anta kai Allah arhamur rahimin kai ne mafi jinkan duk wani mai jinkai roƙon da annabi Musa alaihi salam yayi kenan bayan ya ɗau wannan mataki tsakanin ne da Kaduna. Saboda haka duk lokacin da mutum ke cikin fushi to bai kamata ya ɗauki wani mataki ba. Don matakin da zai ɗauka ko da ya dace to zai yi tsanani. Saboda haka sai shi bari sai hankali ya kwanta tukunna in ya so duk matakin da zai ɗauka sai shi A lokacin zai iya hukunci cikin adalci kuma hukunci daidai yadda ya dace. Allah samu dace da alkhairi nan za mu dasa aya abinda muka karanta daidai Allah ba mu da ke ciki kuskuren da ya faru a bayanin da dai kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya fi mini kuma ya yi cikin zukatan masu saurari wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk nawa wani bawa Allah ya kuda naira dubu biyu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 a wannan jiha ta tabbato a wannan ƙasa ta mutu Najeriya da duk inda musulmi yake a fadin duniya Allah ka saurar da su lafiya subhana rabbika rabbil izzati amma tasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin Uh, yeah,